mun rage shekara biyar daga kowane mataki kamar dan majalisa tarayya mun da shekara 25 daga shekara 30 sannan sanata mun da shi shekara 30 daga shekara 35 sannan shugaban kasa mun rage shekara biyar daga shekara 40 ya koma shekara 35 wannan saboda a ba matasa su ma hurumin da za su iya zuwa su shiga siyasa su ma a dama da su honorable aminu shehu shagari kenan da irin gyara da majalisar wakilai ta yi wa dokar not too young to run wannan doka dai ta faranta wa matasa rai matasan sun yaba da wannan aiki da majalisar ƙasa ta yi tare da yi wa junansu bayanai da zai sa su himmatu wajen ganin sun taka rawa a zaben shekara 2019 domin kawo sauyi shugaban kungiyar haɓaka matasan arewa wanda aka fi sani da shugaban talakawa imrana wadanas yana mai cewa ai ba wani lokaci da za mu ƙara yadda mu ba wani tsoho ko wani dattijo ƙasar nan dalili ko an gwada ɗaya an gwada biyu an gadi babu wani nasara da haka duk dattijan da ya rage waɗanda ya kamata mu gwada mun riga mun gwada su da haka yanzu lokacin mu ne yayi muke ganin matashi mai jini a jika wanda za mu kawo domin yayi mana abin da muke so ai shi matsalar dattijo in yayi abu ko dan darajar shekarun shi da kima shi da darajar shi ba za ka yi mashi tsawa ba amma in namu ne sai mu tsawata mashi mu yi mashi ihu mu mashi kwarmato an tantance mutanen kirki ba magana jam'iyya ba ce a'a wane ne kai menene kai wace irin gudunmawa kake ba al'ummarka wace irin gudunmawa kake ba yankinka ta haka mutane za su iya gane cewa wannan shine nasu da haka amma wai dan jam'iyya ko magana apc ko magana pdp yanzu mutane ba wannan suke ba alƙibla gula muka fuskanta ta mu kawo matashi mai jini a jika idan ya yi mana daidai mu yaba mashi in yi mana ba daidai ba mu yi maganin shi ta yaya matasan za su cimma wannan buri nasu tambayar kenan da na yi wa awwal lawal uba to gaskiya zan iya gaya miki mun shirya domin yanzu jahohi jahohi muna nan muna neman haɗin kan matasa mu tabbatar mun ka haɗa kawunanmu domin haɗin kanmu shine zai sa mu cika wa kanmu burinmu domin kuma haɗin kanmu shine zai tabbatar mana cewa matasa sun karɓi shugabanci kuma fa su shugabannin ma'ana bai ina so sani mun musu biyayya Allah ma ya sani kuma mun raka su Allah ma ya sani kuma mun ɗauke su mun yi tallan su Allah ma ya sani to lokaci ne ya yi wanda su ma za su yi mana biyayya da kuma su raka mu domin dole. To sai dai lauya mai zaman kansa a Fatiskum ta jihar Yobe, Baba Kuda Baba Abba yana mai baiwa matasan shawara kamar haka. Kansu sa ransu a kan cewa ni ma sai na zama sanata, ni ma sai na zama rep. Kai dai ɗan Najeriya ne, ka yi karatu, ka ilimi, an sa ka inda ya cancanta a sa ka, to sai ka kware aiki a wurin. a lokacin da ka kware ko ina aka kai ka inda ya shafi wannan layin da ka karanta ba za ka samu matsala ba amma ba kawai ka tsaya ka ce kai dan kai yaro ne kawai ka course a baka mukami ba ni ban da wannan ba gaskiya abin jira a gani shine irin goyon bayan da majalisun jihohi za su baiwa wannan dokar mai suna not too young to run da zai ba matasan dama su kawo sauyi a siyasar kasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya